Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa afirka kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niyya fm Haka kuma ana iya bin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 4 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan rubutu ko marubutan littafan adaban Hausa. Shin kuwa ana karance-karancen littafai kamar arada? da tsohuwar zuma ake magani amma yanzu matasanmu sun sanya kafa sun yi fatali da wannan zance dalili ko shine littattafanmu na adabin baka na da ilmantarwa nishadantarwa da faɗakarwa sun zama ba a bakin komai ba saboda an daina karanta su don yanzu an fi raja'a akan littattafan soyayya a gaskiya an yi watsi da al'adu masu kyau To wasu daga cikin ra'ayoyinku kenan da kuka aiko a tambayar da muka muku yau shirin yau da gobe zai tattauna ne da wani fasihin marubucin kasar Hausa da ake kira Ado Ahmad Gidan Dabino dan sanin amfanin adabin mu Akwai kuma amsoshinku na Facebook da Twitter akan tambayar da muka muku game da batun eh, karatun adabi. To kamar da Maryam ta yanke samu kuɗin a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin har yanzu ana karanta littattafan adabi na ƙasar Hausa don sanin al'adunmu na baya da kuma na yanzu? To sakon farko daga shafinmu na Facebook ya fito ne daga rahma Abubakar. Ta ce har gobe ana karanta waɗannan littattafai a makarantu. musamman makarantun gaba da sakandare a sashen hausa irin su ruwan bagaja shehu umar kulɓana barna jatau na kyallu tatsuniyoyi da dai makamantansu domin har a jarrabawa ma kan fito Aisha Muhammad Idris ta ce salam yau da gobe. Hakika yanzu matasa sun yi watsi da karance-karancen littafan adabi don sanin al'adunmu na baya. Saboda mafi yawan mutane sun fi mai da hankalinsu da shiga yanar gizo maimakon karanta littattafai. Fatima Zara Bugaje wata takwaraki ce wannan Maryam. Ai shi nan kawai. Mm. Hausawa sun ce da tsohuwar zuma ake magani, amma yanzu matasanmu sun sanya kafa sun yi fatali da wannan zance. Dalili kuwa shine littattafanmu na adabin baka na da ilmantarwa nishadantarwa da fadakarwa sun zama ba a bakin komai ba saboda an daina karanta su don yanzu an fi raja'a kan littattafan soyayya a gaskiya an yi watsi da al'adu masu kyau shi yasa yanzu yaran hausawa kawai suna suka tara Aisha Rulwani Sa'idu Gairi ta ce hakika yau da gobe har yanzu sai in ce ba a manta da su ba musamman irin littafan kulbana barna jiki magayi matar mutum kabarinsa eh, magana jari ce Iliya dan mai karfi da dai sauransu domin ni har yanzu mijina yakan zo mana da irin waɗannan littattafan domin in dinga karanta wa mu da matan gida domin nishadantarwa. Sa'idan Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce yau da gobe lalle a shekarun baya littattafan adabi na al'adun Hausawa da makwab makwabtansu na ɗaya daga abubuwan da ɗalibai suka karanta matuƙa irin su magana jari ce ruwan bagaja shehu umar jiki magayi kulɓana barna da tatsuniyoyi da wasanni da ma marubutan baya-baya irin suna inda so da ƙauna masoyan zamani da ɗako jika wa zai auri jahila da dai sauransu to amma gaskiya yanzu duk an yi watsi da su sakamakon ci gaba da muka samu na zuwan kwamfutoci da wayoyin salula to amma kuma fa gaskiya watsi da su ba ƙaramar komawa baya ba ne ga ilimin matasan zamani idan aka yi la'akari da cewa wasu tarihin da muke amfana da su yanzu duk an rasa su a ƙarshe ina roƙon Allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi gare mu don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amin sun amin to yanzu Maryam sai a fada kuma sakonnin maza ko mun fara ne saboda muna son mu dan karfafa gwiwar mata su dinga shi isa haka ne ai muna karanto su sosai saboda mm. kowa ya shigo haka ne mm. to ga sakon baba gana Ibrahim Zangon Daura ya ce salam filin yau da gobe iya fahimta ta da kuma yadda nake gani musamman a al'ummar mu ta Hausa gaskiya karance-karancen littafan tatsuniya da almara da ma wasan kwaikwayo ya ja da baya inda yawancin matasa suka watsar da wannan al'ada suka rungumi abubuwan da zamani ya zo mana da su kamar kafafen sada zumunta na yanar gizo karanta littattafan novels da kuma kallace-kallacen fina-finan turai da dai sauransu yanzu haka ina koyarwa a private school a nan garin zango kuma ina koyar da darasin hausa islamic da arabic inda mafi yawancin ɗalibai ba su san wani abu shi tatsuniya ko almara da dai sauransu ba sadiq gwaggo ya ce za mu iya cewa har yanzu akwai marubutan amma sun fi karkata hankalinsu akan fannin soyayya da rayuwar aure idan ka kwatanta da na marubutan baya sai nura yawo abdullahi ya ce tabbas har yanzu ana karanta littattafan adabi sai dai makarantan ba su da yawa kamar a baya ibrahim usman barde ya ce a gaskiya voa ba a karanta su kamar da saboda an samu ababen da ke ɗebakewa kamar su facebook whatsapp bbm twitter da dai sauransu lamarin idris ya ce mata ne suke karantawa matan ma ba kowace ba sai wacce ba ta da abin yi balantana kuma maza to sai kuma maryam jamu mu je shafinmu na twitter inda at s mai lange-lange ya ce at voa hausa to lalle ana karantawa bai kai kamar da ba yanzu kam don gaskiya social media sun kwace wa kowa lokaci abin dai sai a hankali at abbas chaledi ya ce ya kamata mu dage wajen karatun littafin adabi na kasar hausa wanda zai zo mana da martaban hausa a idanun duniya ku tashi lafiya to sai daga karshe a sakon na twitter din ya ce at hamza abawa ya ce at voa hausa a gaskiya an rage karanta su yanzu domin matasa matasa sun mai da hankalinsu wajen karanta littattafan soyayya to maryam mun gode da fatan za su gaba da aiko mana sako sannan akwai abin da nake son magana maryam yawanci masu aiko da sakonni su dinga ba da damar ko kuma su dinga yin uzuri suna da yawa mm. sakonnin sannan kuma kullun ka ji mutum ɗaya ne yake aikowa kana karantawa wani zai zaci ana wani son kai ne eh, kowa na shi kowa ba shi dama yan sababbin da suke shigo da sakonni su ma a dinga yi ana karanta ana sirga saboda kan mutum dan bai ji sakonsa ba kawai ce ai shikenan ba a karanta mun ba mai adalci ba adalci kai eh. kuma ai ba kai wasu ba kenan in kai haka amurka kin da ji sakonni da yadda mutane ke faɗa kan magana adabi da karance karance eh, kin karanta wasu ne Awa, ah, ana aiko karance karance ai ni ka zana da karance karance tun tasowa eh, ta yanzu ake tuna wanda ya zauna muke a har yanzu kaga a ah, magana jari ce mhm. jiki magayi tubale jiki magayi eh, akwai <laughs> a nan ne ko wani ah, labarin da shi ne eh, ya je wani ƙauye ne eh, eh. wani shiga yana zuwa aka karbe shi ana tsammanin wani babban mutum ne to tun lokacin ma wannan labarin yake sa ok ni ma duk inda zan je ka fito da kyau yana nuna maka mahimmancin ka fito shiga mm, sutura ma eh sutura mutum ne mm. ni ko kin ga wanda na furkewa ya zauna mun arewa wanda tsohon ko in ce na farko prime minister Najeriya ta fara balewa ya rubuta wanda ake kira Shehu Umar ina son wannan littafin ba ni na kusa na fara amma ban gama wannan littafin ba sai na nema ah, ni eh, ma to zan baki aro eh, amma gaskiya amma sai da alƙawarin ba za a fita min da shi ha ba ni ba ni ce ta fa <laughs> to shi an gama <laughs> to to yanzu kuma sai mu je mu je shin wane ne Ado Ahmad gidan Dabino daga bakin mm. abokin aikin mu mm. Zira Hausa ko mm. mhm. An haifi Ado Ahmad gidan Dabino a ɗan Bagina, ƙaramar hukumar Dawakin Kudu a shekarar 1964, yayi karatun allo a zangon bare-bare. bai samu damar yin karatun boko ba sai da ya kai shekaru ashirin sannan ya fara zuwa makarantar yaƙi da jahilci ta masallaci wato makarantar da aka fi sani a kano da makarantar baban ladi daga nan ya yi karatun sakandare a gss warure inda ya samu ssce a 1990 daga nan ya yi kwas na shekara guda akan karatun makafi da koyon aikin kafinta. A shekarar 2005 kuma ya sami diploma akan aikin sadarwa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Ado Ahmad na ɗaya daga cikin fitattun marubutan Hausa na zamani, kuma littafinsa mai suna Inda su da ƙauna na ɗaya daga cikin fitattun littattafan Hausa na kowane zamani. Ya rike mukamai da dama a ƙungiyoyin marubuta, shine shugaban ƙungiyar marubuta ta Raina Kama, ya taɓa zama mataimakin shugaban Ana a reshen Kano. Ya zamar mata ma'aji kafin ya zama shugabanta tun shekara ta 2006 zuwa yau ya taɓa zama edita na fim magazin kasancewarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ta a shekarar 1999 ne mawallafin mumtaz kuma shugaba daraktan gudanarwa na gidan dabino international nigeria limited ya gabatar da makalu a manyan tarurruka na ƙara wa juna sani a jami'o'i daban-daban na najeriya ado ya samu lambar yabo ta shugaban ƙasar najeriya a lokacin shugaba goodluck jonathan wacce ake kira da member of the order of the niger ko mon a takaice dan wasan hausa ne ɗan jarida kuma mawallafi littattafansa da suka fito su ne inda so da ƙauna na ɗaya da na biyu a shekarar 1991 hattara dai masoya na ɗaya da na biyu a shekarar 1993 masoyan zamani na ɗaya da na biyu a shekarar 1993 wani hanin ga Allah na ɗaya da na biyu a shekarar 1995 duniya sai sannu a shekarar 1996 sai kuma kaico a shekarar 1997 sai kuma sarkin ban kano a shekarar 2004 wanda suka rubuta tare da sani yusuf ayagi To mun gode nazar da faɗa mana ko wane ne Ado Ahmad a takaice a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Haka yake Maryam. Mm. to yanzu mu je kai tsaye kenan na ga mun eh. same shi ai to eh. salamu alaikum mala ado wa alaikum salam rahmatullah barka da warhaka maraba da shirin mu yawa <laughs> mm. to mala ado da eh. yake dan mu ceci lokaci mun ji nazir ya gaya mana wane ne ado a takaice saboda haka ga ba sai mun bata lokaci a wannan tambayar ba ah, mala ado da farko ya aka yi ka fara rubuce rubuce alhamdulillah ni ina karamin yaro na tashi da sha'awar ba da labari zan yi tunawa akwai wata yayata da muke zama mu wasan kwaikwayo mu ɗauka a kasta na rikoda a wani lokacin na kan yi canja muryoyi na yi ta ran karami na yi ta babba na yi ta mace da tsoho haka da daga nan dai abin ya fara sai kuma wajen alif dari tara da tamanin da yan kai na fara rubuta gajerun labarai mm. da nake aikawa tashar ce da sashin Hausa akwai wani shiri da suke da lashe. Mm. Lokacin Jamus ta nan da nan nan ba su haɗe da suna wawa da an lokacin suna amfani da Dutch mark. Mm. Don an karanta labari ya kai kamar minti goma sha biyar za a biya Dutch mark ɗari da hamsin ko zuwa ɗari da sittin. Eh, mm. Daga nan ne aka bani shawara cewa to waɗannan gajerun labarai ya kamata fada da wasu su zama littafi. Ka ji daga inda aka fara. To, Malam Ado, shin menene muhimmancin adabi? To, adadi madubin rayuwa al'umma ne, kuma adadi eh, ruwan teku ne. Idan ya zo tarar da jar ƙasa sai ya zama ja, in ya zo tarar da wajen da rairayi yake fari sai ya zama fari. Bi ma'ana ana samun lokuta da zamuna ana samun wasu abubuwa su dan saboda tasirin zamani da wasu abubuwa. amma ba wai a ce a bar adabin namu na cin dauri wuri ba mm. amma dai tunda an ce mu rayuwar mutane ne idan yanzu mutanen yau suna yin kaza to wataƙila adabin da za a ba da labarin su na abin da yake faruwa na yanzu mm. in an ba da labarin shekara ɗari baya adabin shekara ɗari ba zai zama lallai iri ɗaya da na adabin shekarar da muke ciki ba shi sa ake ce masa madubin rayuwa ne mm-hmm. haka to a um, uh, mala ado ahmad yawanci zaka ga da littattafan su magana jari su ruwan bagaja kamar da yadda ka ji mun a ambace su inda suka wuce a baya to da ka mm-hmm. zo na san littafin ka da ya fi kowanne karbuwa a lokacin ya fara yin suna kafin ka yi wasu a baya shine inda so da kauna wanda kuma yana ɗaya daga cikin littattafan da a farko farkon yan wasan hausa fina-finai kenan suka yi shi wanda mm. kai kana cikin wanda kuka mm. mai da shi fim Shin yaya aka kai tunanin yin inda so da kauna a wannan lokacin maimakon irin kila zubin baya na sun shehu Umar na su shehu mm. jaha irin wannan littattafan? To, ni na da masaniya ko faruwar abin da ya faru. ba da suka san ado sun san labarin da so da kauna akwai wani abu na cikin rayuwa ta gaske. Mm-hmm. Saboda haka wasu abubuwa ne a rayuwa ta waɗanda na gansu kuma nake kokarin in nusar da mutane iri na matasa a lokacin tun yanzu na tsufa <laughs> tun da hmm. shekara ashirin da shida baya eh. eh, na son gaya musu cewa ya kamata sun abu kaza ya same su ga hanyar da za su tara kan sun abu kaza ya same su ko kuma ga yadda za su samu kansa a cikin wannan eh. wannan ne abin da ya sa za su ga abin ya kusan shafa kowa saboda rayuwar da suke faruwa ta zahiri a shekaru ashirin da biyar din matsala aure Eh, kaka da jikata da, da, da, da, da, da, ita kakar ta zama kuɗi ne a gabanta hmm. ah, kai kuma soyayya ce a gaban ka kai da yarinya kakar ta yi kicin kicin ta ce hmm. ba ta son talaka sai wanda zai dinga kawo mata dan hakaki to <laughs> wannan eh, na tuna eh, ido a kwabo sunanta ko <laughs> yau a idan cin naira idan cin naira yau idan cin naira <laughs> na eh. idan cin naira yau wato kaga wannan shine sai dauki abin da ya faru ga rayuwa ta a wani bangaren na saka na kuma baddala wasu abubuwan hmm. saboda wasu dalilai ba za a ce an tafi daga kwabo da kwabo ba amma dai an ɗau wasu abubuwan kamar a ce kashi hamsin mm. ko kashi sittin na rayuwa ta zahiri wadda ta faru aka saka aka kuma kawo arba'in aka mm. tsara da wasu abubuwa don a nusar da mutane. Eh. To, to bayan mm. bayan wannan ah, kafin na ga Maryam bakin ta na motsi. Ako ina ina ina ji yana bayani na ce to ah, yana ah, yana dauka tsawon lokaci kafin ka rubuta littafi eh gaskiya musamman da yake sun san rubutun kala-kala ne wasu sukan yi su isu daga cikin daga bugu sai tukunya sai a cikin ɗakin su da sun fito su je su buga sai ni na irin wannan tun da Allah ya sa na fara rubutu mm. eh, na dogara ko na shafi na rafi malaman jami'a mm. tun daga san su Profesa Ibrahim Yara ya da Profesa MTM Galadanci Allah ya ji kansa ya fata musu bayan nan kuma irin su Profesa Sa'idu Muhammad Sau mm. waɗanda su ne jagorori na su ne madubi na su ne gwadabe na waɗanda suka dinga gyara min suna bani shawarwari dan haka na ɗau lokaci dan sai kai gyara littafi ya wata uku ba a gama gyara ba sabanin na yanzu da zaura kan zan rubuta littafi na kan yi shekara ɗaya kafin a gama rubutu a gama duba a yi ga don haka za ga a shekara shekara na dinga littafai za ga alfaisai da tsayin na wannan alfaisai da ɗaya na yi tsayin da haka za ka yi ta na kan hmm. shekara kafin yin sabon littafi. Eh, maimakon kai karabiti ko karazibi. Eh. To, um, yau ado abin da nake son mu gane shine yawanci mutanen mu mm. idan aka yi maganar basira ko fikira ko ilimi tunanin mutum da yake zuwa shine ya yi digiri kaza digirgir sai gashi mm-hmm. kai sai da mm. kai karatun allo sai da kai girma ma ya zo ka zama saurayi sannan ka fara koyon yadda za ka yi boko har zuwa lokacin da mm. yi diplomar ka ta aikin jarida a jami'ar Bayero. Shin menene za ka iya bambance mana tsakanin ilimi da kuma basira? Eh, ai, masana sukan ce marubuci haihuwarsa ake yi, hmm. ba yinsa ake ba. Hmm. Ah, da turanci yana cewa writers a born not made. Hmm. Wato idan Allah ya baka basira ta kirkira ta sha bamban da manazarci wanda yake malamin jami'a. bari ba da misali alif ɗari tara casa'in da hudu ko mm. shekara ashirin da biyu mm. profesa npm galadanci na shi littafi na mai suna hasar a makoya mm. ya karanta ya yi min gyara ya yi wata uku a gurinsa da ya gama na je gurinsa karba a nan ciran cikin malado akwai wani sunan gari da ka saka sunan bai dace ba amma a zaman wata uku nan gaskiya na kasa canja su Ni su zakar na lawa ba na haram biro Eh. yana bani biro sai na canja na soke sai na sa mm. ban yi minti daya ba sai kito kaga bambancin mai kirkira da manazarci manazarci zai iya gano maka kuskure amma bai da basira kirkira wata kila dan haka ba zai iya gyara ba mm. sai dai gaya maka gyara mm. yawa baiwar rubutu daban baiwar kuma ilimi na ka iya gyara ko ka gano kuskure daban. Bisa kowa da mahallinsa, don haka marubuci daban dan baiwa ne idan baka da baiwa dan yanzu aka kulle ka a daki mm. aka kawo wani malami professor aka kulle a daki aka ce daga nan zuwa safa idan baka rubuta shafi dari ba za a kashe ku <laughs> to kila <laughs> sai dai <laughs> kila ba to amma da ka zo ah, ado lokacin da ku zo ka fara fim din inda so da kauna wannan littafin da ka mai shi fim wanda a nan aka san sunayen su irin kai fice sosai a duniya misali mm. irin su shi kanshi su mandawari su shehu hassan kano su biba hawa ali dodo mm. kenan allah ya ji kanta mm. di yana cikin abin da ya fito da su to sai ake tsammanin za ku zarce da fina-finan hausa musamman kai kanka sai kuma gashi yanzu an ku ba ku yi ba ko kuma kuna yi jifa-jifa ne sai gashi ana ta cewa fim din ba a al'adu ba a abin da ya dace anya ado ba ku watsi da harkar nan ta fim ba kuwa bala ne yau abin da ita Kuma mun ga eh, kamar kuskuren yin haka domin gaskiya ne muka kafa masana'antar mm. ah, kuma mu muka fara ne inda to da kauna da umma mai kwaban masoyi mm. bala ana zabi lati eh, wani littafin sa daga mm. mun tafi na littafin haka dai za a ga eh, kamar mu shi kan shi a wannan tsakanin mu shi shi. a mamayar da su fina mm. sannan kuma aka kafa kungiyar masu shirya fina ta farko a arewacin najeriya wadda ake ta a kan sattin ne kasa da ni da ibrahim mandawari da bala an ta da awal muhammad sabat dan abin da wato da yan garafa da adamu wani kwaba masoyi da awal mashal mm. da sauran suna man sauran dai amma dai waɗannan su suka zama suka rubuta tsarin mulkin kungiyar masu shirya fina na farko a arewacin najeriya mm. amma da tafiya ta tafiya wasu abubuwa na kalubale suka zo sai muka ɗan ja baya to wannan ja bayan ko yanzu ana cewa mu muka bari aka yi kaza mu muka bari to amma wani lokaci idan abu ya zo Ah, kai ba hukuma ba ne hmm. idan kana ganin wasu kurakurai illa dai ka ba da shawara ka ce a yi kaza to wasu kuma sai su ga shawarar ma da ka ba da wani sai ce hasada ce ai ba a yayin ka yanzu ka zama all time ba a <laughs> ka gane eh, to wato an wuce yayin mutum yayi eh. diga kaya ka gane to irin wannan maganganu sai wani lokaci sai kai hakuri idan eh. na zuciyarka a zuciyarka dai Allah ya san kana ganin ana yin wani abu wanda bai kamata ba. Mm. Kuma da man a dinance ma an ce ko ka ji a zuciyarka ko ka aikata da hannu ko ka faɗa daga ciki wanda kaga za ka iya shiga ta yi ko. Mm. Wannan gaskiyar magana ita ta jawo wasu daga cikin suka ja baya. Eh, to, to eh, kafin ka, eh, kafin ka faɗi, eh, a malado, na ce kafin ka faɗi, <laughs> eh, ya haƙuri, kafin ka faɗi dalilin ko kuma yadda kuka dan eh. yi nadamar abun. Muna so, eh, muna so mu san wace matsala ce ta sa kuka ja baya. To, matsala shi ne, mu a matsayin mu na kamar mu da tawa za mu ce, tun da nake karata 50 da, da, da, da, da, alif inda hudu aka yi ne shekara ta hamsin ko, ko, ko za a ce, kaga wanda ya shekara hamsin da hudu ai ba zai fito yana rasu rawa ba ni dai akan yadda na ɗauki kaina da zan iya fitowa in rawa saboda ina da mata da ina da mata ɗaya da ya'ya biyar mm. ah, wataƙila za a ga zan bawa ya'yana abin kunya a cewa ban yana rawa da kaza da kaza da kaza kaga wannan ba zai yi ba sai mm. kuma su masu kallon su ma sai suka zama cewa watakila idan ku zo kai abu mai ma'ana mai mahimmanci ba rawa ba kawo. sai ka ji shiru a ah, amsau wannan din sun mm. kan wancan wanda watakila ake ganin rawa da waka tana jan hankali saboda yin shafi a nishaɗin watarwa da sauransu to irin waɗannan wasu daga cikin shi sa suke an ja da hmm. baya da wasu abubuwa amma idan suna ne waɗanda suke ba waɗanda suke shafi wannan za a iya kiran ka ko kuma za ka iya naka na kanka na kamfanin ka ka ga ka yi shi yanda za su ga ba rawa ba wa kana ka yin wannan wanda kuma duk duniya an kalle shi a nan na shi na eh. shi a Poland na nuna shi a Jamus na nuna mm. shi a New Delhi mm. ah, na nuna shi a ƙasashe hudu kenan a kalla eh. kuma duka cikin ɗaliban harsunan Afirka mm. da ɗaliban koyar da fina na Afirka eh. na duniya nuna. kaga ba rawa ba waka za ka zauna kuma awa ɗaya da rage labari ya rike ka saboda ni na ganin ba da mutane za su ba waka ce kawai a basto ba a mm. sakon mm. kamar jini za a baka ya ke so a koyar da kai ya ke so a kuje da kai amma da yake kowa da irin kiwon da ya karbe yau mm. makocin ya ya ya zugura to ka ce ka yi nadamar dazu <laughs> ka nuna mana cewa E yawa na ce ɗazu ka ce kun yi nadamar yadda kuka bar abin haka to yanzu da kuka ɗan yi eh. nadamar cewa da baku bar shi ya kubce ɗin ba ya kamata me kuke tunani akan to abin da muka yi shi ne kafa kungiyar da muka yi a farko kamata yi mata kofa ɗaya mm. a gane sai muka barta kamar gidan kurege mm. ta kowai na sai ka shigo fi ta nan ka fita ta nan ka fita ta nan ka gane wannan jinji wa'annan mm. mutanen da na gaya maka lissafa maka to wajen mutum bakwai wanda suka zauna a karu ta tsarin mulkin kungiyar da sai su ce kofa ɗaya ce ta shiga mm-hmm. shine nadamar da muka yi ba mu san za ta bunƙasa haka ba. ta zama wata babbar masana'anta wadda za ta zama mai ba da miliyoyin kuɗi ba, mai ba wa mutane aiki ba. to wannan shine na damun na cewa da mun yi mata kofa kwaya daya to Allah ne ya kaddaro za a yi haka hmm. amma yanzu abin da muke wanda suke shugabanci muna ba su shawarwari ta ya kamata a yi kaza a yi kaza saboda hmm. rayuwar duniya ba rayuwar kuɗi ce kawai rayuwa ba hmm. kuma ba abin da za ka samu a rayuwa shi ne me za ka bar wa iyalinka me za ka bar wa na baya me za a kalla a yabe ka da shi ko a soke ka da shi a rayuwarka kuma saboda kaga muna gaya wa shugabanni da suke jagoranci su yi kaza ku kyautata kaza su ma yaran waɗanda za su iya jin magana mu za mu iya gaya musu su yi kaza ku bar kaza waɗanda ko suke ganin sun fi karfin a gaya musu ko kuma suna ganin sun yi kuɗi ko sun ɗaukaka ko sun shahara sai ka kyale su amma dai mm. kowane matsayi mutum ya taka kowace shahara mutum ya yi a harkar waka ya ta babansa ne mm. haka ne gaskiya mm. baba da baban shi eh, to mala ado kai a naka karance-karancen hmm. waye marubucin da ka sha'awa to ni a karance-karance na jajiru abdullahi shine marubuci na farko wanda shine labarin littafi guda ɗaya da na taɓa karanta daga bango zuwa bango daga a zuwa za wato hmm. na gari na kowa Mugu Sani Abdullahi shi ne marubucina da na taɓa karanta littafinsa. Mm. Saboda ni ina da wani saɓani ni ba ma abokin karance-karancen nishaɗi ba ne. Mm. Eh, Karance-karance na na bincike na fi. Nisa eh. za ka ji wasu na ce a marubuci ai sai yana karatu nake ina karatu na bincike. Mm. Ina na rubuta kasidu ina gabatarwa a duniya da gida Najeriya. Eh. Kuma na rubutu na bincike da haka dole in dinga karanta abin da ya shafa abin da nake nema amma dan in ce ni yanzu a rayuwata ban taɓa karanta littafi guda goma wanda wani ya buga na karanta ba sai dai ko wanda aka kawo aiki a ofishi na ko kamfani na mm. aka bani in editin ko kuma mm. wanda malamai na na jami'a lokacin da suke bani aikin zon karanta a madadin su to na karanta ɗaruruwa ba amma dan duk zan <laughs> karanta dan misali eh. ni ba ma abokin karatu nishadi to to mala ado eh, kana tafiye tafiye kasashe da dama kamar yanzu ma wanda suke kallon a Facebook live suna ganin hotunan da magana muka dauka daga shafin ka dinnan eh. yawanci sit Faransa Ingila Italiya India duk wayannan kasashen da kake zuwa mugun kuɗi kai ne haka ko wani ne ke gayyata ka na ce wannan kasashen mugun kuɗi kai ne haka irin kuɗi sosai da bahaushe yake cewa mugun kuɗi <laughs> ko ina kawai ka buga ka jirgi abinda zai ba mutane mamaki eh. ah, kamar yadda gaba da a turai na je kasashe kamar biyar sannan a eh. sauran kasashe na je kasashe sama da goma sha biyar hmm. akalla na je kasashe sama da ashirin da wani abu ah, ni talaka ne ba mai kuɗi ba ne mai rufin asiri ne kuma mai suna ne da ɗaukaka alhamdulillah domin wani lokacin Allah ya baka suna ya baka komai ya baka jama'a saboda haka ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi sai ka tafiya yawancin tafiye tafiyen da nake aikin rubutu ne yake kai na farko jamus na tafi jamus takarda haka da sai na gabatar a jami'ar sowas a kan littattafan soyayya samu wasu da bunƙasar sa a ƙasar hausa na je jamus na wannan kaga gayyata ce wadda masu taro suka yi kokari su mm. ma na yi kokari na dan mm. kama ana iya gaita ka ce ka biya tikitin jirgi ka zo kuma su baka fakauki su baka kudin da za su gabatar da takarda su baka inshora da sauransu mm. sannan ta biyu da na tafi paris nan ma OIF Organization International de la Francophonie take ba min wani aiki da UNESCO da su Dr. Malam Garba da su Bako da suke da shingo a Yamai mamburin ta cikin harsunan hausa da gabarmanci da fulanci da bambara daga madi da mun gama aikin aka ce mu muka tafi paris sannan muka tafi italy a ganin ma ba za a ce a zo saboda kudin su ne ta a wani mm. aiki suka yi wa eh, ma'aikata ko hukuma kuma aka ce ka tafi mm. sannan na tashi na tafi london mm. london wannan ita ce na tafi don kaina na je na zama rubutu wata guda Mm. kaga wannan ce kawai kwari za ce a do'a mai ya tara kudin sa yayi abu ya cika aljihu ya ingila <laughs> ya tafi <laughs> eh. <laughs> to mala da bambancin eh. Eh, ka zuba kudin da ka tafi don yawon shakatawa an ga yake ka dan ilimi dan sana'a ta dan aikin ka dan haka mafi yawan tafiye tafiyen da nake yi haka ne to mala ado Uh, me zaka duk da kai baka karance karance kamar yadda ka ce to me zaka eh, ce ma eh, me zaka ce ma hmm. mutane eh, game da muhimmancin karatu kaga san yanzu ba cika karatu kamar da ba hmm. irin musamman fitar fina-finai da sauran yana da kyau musamman a yanzu rayuwa da ta zama ya ah, ta duniya a tafin hannu akan yi rubuce-rubuce a kafafen sadarwa akan yi rubuce-rubuce a cikin jaridu akan yi rubuce-rubuce a cikin yana da kyau musamman mutanen mu matasa su yi karance-karance don su san abubuwan da su mm. sani ba a rayuwar yau da kullum ko a shugabanninsu ko a jagororinsu musamman da nake ni ina karatu bincike to karatun da na bincike kan bani dama in san abubuwan da ban sani ba hmm. na tarihi ne ko na wasu al'adu ko na wani kimiyya ko na wani kaza ko na wani kaza ka gane eh. kamar sa da akwai lokacin da zan yi littafin mata da shaye-shayen kayan maye hmm. na yi karance-karance na yi eh, bincike-bincike na kuma hira da ma yan shaye-shayen matan hmm. kaga wannan duk bincike ne wanda matasan ne ya kamata karance-karancen da za su dinga zai taimaka musu kuma eh, rubuce-rubuce ma ko kana rubuce-rubucen ban ce kakka yi karatu eh. bincike ba eh. ni na nishadi ne bane ina fatan masu kwalaya. ya eh <laughs> to ni ma na gane eh, ba ba na karatu ba dan tara tara to to gam mm, to to lokaci yayi a Haji Ado Ahmad gidan Dabino mun gode kwarai amma cikin kalma daya kana son wani dan kai gaje ka eh ina son dana ya gaje ni to Allah ya nuna ina kokari in nuna musu mana kan da alamar sa maza kan shi ba a tuka wa mutum da tura rubutu sai wanda Allah ba to mun gode sosai a dosi. lokaci yayi ba zai kyale ba mu karboye yadda muke ci gaba gaskiya kan. <laughs> to haka ke za a iya kaman kasancewa eh masu saura kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ta larabar sunayen mu to haka yake a madadin ita Maryam Bashir Bugaji sai kuma Daniel Brown wanda shine jagoranci shirin da kuma injiniyan mu na yau wato Pascal Valaris sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya hada samu a wani sabon shirin yau da gobe ranar litinin. Abincin abinci muna da tuwon sai ka zaɓa ba wani ya musu.